haba hamza to wani dalili ne ya rufe maka idanu ya hana ka tunanin ka ya tsaya gaba ɗaya ka ki yarda da kaddaran nan da ta same ka wai ƙaddarar nan har ta kai girman da ba za ka iya daukar ta ba kaga ba kuka na ce kai mun ba ina son ka gaya min da ni da bilkisu wane ne ya fi muhimmanci a ka ina kasa samun nutsuwa idan ina tare da kai ji nake kamar za ka bar ni don Allah duk rantsi duk wuya kada ka bani wallahi idan har ka bani zan iya cewa. kada Allah subhanahu wata'ala ya kawo wannan rana ba na fatan haka ki mun addu'a ki taya ni ina so Allah ya baki tsawon kwana ba na so ki riga ni mutuwa ya salam ya salam ya Allah ya Allah Allah ka kawo wannan bawan naka ɗauki da gaggawa ka cire masa wannan damuwa da yake ciki ajali bai duban sabo alhamdulillah da sannu zan samu muradina da sannu wata rana zan samu biyan bukatata da sannu wata rana zan mallaki muradina da sannu wata rana zan zama abar kallo a idan yayana zan zama abar burgewa a zuciyarsa zan zama abar a abar ajiye tarihi a rayuwarsa Allah ka nuna mu wannan rana a kan yadona. Allah garga kashi ni ba tare da naman da kiyaye a matsayin mijin aure na ba. Sabida na yi alkawari ba zan bar ba. Amin ya Allah. Na'am Asma'u. Ina nan ina taya ki da addu'a. domin ba ni da wani buri da ya wuce ganin tabbatuwar haka. Kullum babban burina in ga kasancewar wannan al'amarin tsakaninki da yayanki. Na gode Umma, ina alfahari da ki. Ba komai a sama'u, ai ƙauna guda ɗaya ce. Fatanmu dai Allah ya tabbatar mana da alkhairi. Amin Umma. na gaji da zaman gida, shi yasa na ce bari in biyo ka ofis. Saboda tsananin soyayyar da nake maka. Kar ka ji a ranka cewa wata rana zan barka. Babu rabuwa, babu rabuwa har abada. Na gode. Burkisu. Ni sani. matukar akwai zuciya a ki, na san ba za ki taɓa manta da Hamza ba. Ba zan manta da kai ba. Ina jin daɗi idan na ji dace, ina son matata. Ka gani ko? Me na gaya muku? Ina san Bilkisu na bata mutu ba. Kina ina. Ki fito ki bayyana musu cewa kina nan da numfashinki. Haka kurin da ake nema ce da ni bilkisu na wai bilkisu na ta mutu ni na san biki mutu ba ka dawo ka hamza dan allah hamza bilkisu ta tafi tafiyar da har abada ba za ta dawo ba idanuwa na da zuciyata suna buƙatar ganinta ki baki na zan furta ne ko isharar hannu ma kwatanci na so ba zai yi ba dan yana ba ka muka yi da masalan ko da yaushe alƙawarinta shi ne ba za ta balli ba duk ya din rantsi me yasa kai kake so sai ka tabbatar min da cewa bilkisu na munafinta ta ta yi bayan taimin alƙawari Bilkisu ba munafunta kadai ba, Hamza. To me ta yi? Wa'adinta ne ya zo ƙarshe. Don haka ba ta da iko na dakatar da haka. Me kake nufi? Kaka bari so ya saka ka zuto. Kaka bari so ya saka kauce hanya Hamza. Me yasa ta kace haka? Ni na san so babu abin da baya iya sawa. baka sani ba baka sani ba salahu me yasa zaka ce haka idan ka sani ka gaya min inda aka kai bilkisu aka boye ta ya salam ya salam wannan magana kai kake maimaitawa kai sanin kanka ne hamza duk wanda ya mutu baya taba dawowa ya taba har abada ni da matata ba za a nuna min kamarinta ba waye fi dacewa da je wa matarsa addu'a waye fi dacewa da je kabarin ta addu'a bayan ni mijinta tana so na ina ta kuma sai ku ce min ta mutu Hamza kai hakuri ba zan iya gaya ma inda kabarin matar ka yake ba saboda na san in na gaya ma komai zai iya faruwa shikenan na kuma ka je zan tafi gida saboda me saboda ko da na zauna nan ba zan iya yin komai ba zan koma gida kawai ba komai na fahimce ka hamza ba zan hana ka tafiya ba saboda ni kaina ina buƙatar samun nutsuwar ka kuma na san hakan zai baka cikakkiyar nutsuwa a zuciya ta kayo da shi ƙwaya ta san ka na ƙyanƙyashe. Kin zama tilo cikin mata zaɓi da rina. Na zama autar mata kaban kulawa. Kina nan rina kan wata, kana nan raina. ƙanwata. <laughs> Yayana. Sanda dawowa ya yi. Yawa. Kawo ba zan makaranta. Kawo yaya. Ki shi mana. Me yasa yaya? Ki ba shi na ce kawai. Amma yaya na ga kamar lokacin ka bai yi ba. Eh. Ina fata dai lafiya. Kalau. Me yasa? Kawai. Amma yaya kamar har yanzu kana cikin damuwa. kuma sai in dinga zargin kaina kamar ina da hannu a ciki. Dole in damu, saboda na rasa babban gibi a rayuwata. Bilkisu, ba ni da nabiyinta, in ma akwai ta ban san ta ba a duniya. Kai fatan Allah ya baka wacce ta fi ta siyaya. Ban ganta ba ban san kuma inda take ba ban san inda zan same ta ba. Ka yi haƙuri. ba zai damun da matata ba. babu abin da so ya sani sai kamshi. bukata ta in ji matata a kusa da ni abinda kawai na sani shine ina son matata assalamu alaikum turka shi lallai akwai aiki a gabana tana da rai bata bar ni na rantsa ba sannan yanzu kuma tana cikin kabari ba za ta bar ni na ba lallai har yanzu akwai sauran aiki a gabana mallakar yaya hamza yana nema ya fi karfi na kwatanci na so ba zai yi ba dan yana da girma na san mata ta tana Assalamu alaikum wa alaikum assalam wa Ɗan dan gwana na zammake cikin zamani kamar cikin alaka ta so ashe ashe da za ki dawo gare ni ba zan taɓa barin ka ba wannan shine alkawari na a gare ka har abada ina so ka ci abinci ka sha ruwa ka samu nutsuwa sai mu wata hira da ka. zan yi haka ko don samun farin cikin ki ka kai min haka kuwa ka gama mini komai amma don Allah ki zauna wannan karan karki nisa da ni ba na so kunan da can ki matsa Kanwata <laughs> yayana. Karka damu, ai na dawo gare ka. Babu inda zan sake tafiya. Ayya! kin kai koluwa ke kaɗai. Ke? Zalicewa ma. Me ka nan dakin? Abinci na ga maka yaya. Mai hasu kake zuci. Haba yaya abinci fa na kawo maka ya kamata ka ci. Ki fita ki bani guri. Tana ina? Wace ce? Ina Bilkisu? Wanda ya mutu ba zai taɓa dawowa ba. Zuwa yanzu ya dace a ce ga dangana. Saboda wannan yana daga cikin ƙaddarar kayayi. Ban taɓa ji a raina cewa bilkis ta tafi ba. Kurka ce min wai ba za ta dawo ba? To ni na san za ta dawo gare ni. Ba na son wannan zancen banzan, ba na son jiki, na gaya min wannan. Zaki mugun samun matsala da ni. Sai dai a mafarki yaya, amma ban da zahiri. ki fita ki bani guri don Allah ya yaga ci abinci sannan ina roƙonka alfarma ka manta da bilkisu me saboda ba za ta dawo gare ka ni na san za ta dawo komai daren dadewa na san bilkisu za ta dawo gare ni ka zo kwanta tare da ni kuma san da ta bani na gaya mata na ce ina son matata ki fita ki fita wani irin mafarki ne na Allah wa na ilaihi raji'un na shiga uku ina cikin jarrabawar soyayya mai tsanani yaushe ne zan mallake shi yaushe ne zan samu damar burge ido da zuciyarsa kusa kwana kusa insha Allah ki haƙuri da sannu wata rana zai zama cikin ƙarƙashin ikonki za ki samu dariya da farin cikinsa. Umma har yanzu ya kasa mantawa da Bilkisu. Zai manta da ita, kin san komai sannu a hankali ake yin sa. Kakki damu, zai manta da ita, insha Allah. Yaushe kenan Umma? Ban isa yanke wannan lokacin ba da kaina, amma dai na san zai manta da ita. Ban taɓa tunanin tasirin da Bilkisu ta yi a zuciyarsa ya kai haka ba. Za ki iya cire ta a ransa, ki kafa ki soyayyar. Hakuri da juriya su ne za su kai ki ga wannan matakin, kai ki karaya. Na gode Umma, insha Allah zan yi kamar yadda kika umarci ni. Ina miki fatan nasara da sa'a. Wai bai ci abincin ba ne? Bai ci ba, haka na bar shi na tafi. Kura ta ma yayi. har yanzu babu komai a cikin zuciyarsa da kwakwalwarsa face birkisu. Kar ki gaji kuma kar ki karaya ki sake zuwa ki gwada sa'ar ki. Kin ji ko? To umma na gode da ƙwarin gwiwarki. Allah ya ba mu ya sarki wahala na san mata ta. na san matata na san na san matata amincin Allah ya tabbata a gare ka hubbina linzami masarrafin doki akala alƙiblar raƙon haske cin daɗin masu kuɗi duhu sabon talaka ina fatan kana cikin aminci da salama masoyina. Idanuna ba sa ganin kowace 'ya mace in baki ba. Haka zalika, kunnuwana sun kurumci. ba sa jin sautin wata 'ya mace idan ba ta take ba. Bugu da ƙari, na killace kalaman bakina a isolation center. Babu wata 'ya mace da nake iya furta ma kalmar so in baki ba. dai an samu akasi a wasu ce ka take so wai yanzu dan Allah shirin da za ku yi kenan lokacin da ka shiga gonar tsinkan fure ba kai nadama ba sai yanzu haba hani muna zaman lafiya a ce har an je asibiti amma ka kasa sanar mu to kai ya aka shaba wannan fa al'amarin sosai ne kawai sosai ne ko ganganci me nake gani haka ka fito wani a birkice, ina sa ka fita zan yi mana ha dai alhaji saboda ka fita ka ja min zagi a gari kaga kayan naka ko wanki babu waye ga miki waɗannan kayan bayan ku bane sababbin kayan ne fa wankin su daya ke gani shedda ce mai shegen tsada na gaya maka daina kai kaya ana maka jika jika ba ka ji gugar ma irin yayyafa ruwan da aka aka zauna a kai yanzu ina zan kai shine bayani marafa laundry nan ne za a wanke ma kaya ka bare su ka yanzu ka siyo su to haka aka yi Kwarai kuwa gani ya kori ji a Marafa Laundry za a wanke muku kayan maza mata yara da manya cikin kankanin lokaci a kyakkyawan farashi babu je ka dawo. Ba iya nan muka tsaya ba muna wankin hula gami da wankin kafet muna nan a lamba daya tudun yola makarantar rukayya yaro kan titin zuwa kabuga a birnin Kano. A shiga kayan an kawo. Ba fa sababbin kayan zo ba. Kaya na da kawo na ce a wanke muku kace in jira. Ai su ne alaji. Ya. Ai ko ita ce yi wannan ai sun mafi na lokacin da na fara kasu Masha Allah. ne nuna min cewa ka ziyarci Marafa Laundry, wankin da ba sa ojoro. Gashi sun mai da kai tamkar wani sabon ango. <laughs> a a zubo mun farfesa za a iya tuntuɓa mu a lambar waya sifili takwas sifili takwas takwas sifili sifili takwas takwas uku tara ko sifili tara sifili shida shida shida uku uku bakwai biyu bakwai ko adireshin mu na yanar gizo adam muhammad 3727 at gmail.com kar ku manta sunan marafa laundry na san matata tana so na nima